masu saurare da fatan an waye gari lafiya a cikin shirinmu na karfe shida da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi kenan agogon GMT. To a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta yi watsi da zargin da Venezuela ke mata cewa tana shirya yadda za a kashe shugaba Nicolas Maduro da mambobin gwamnatinsa. mamakon ruwan sama na ci gaba da barazanar ambaliyar ruwa ga kasashen turai da dama da suka hada da romania poland da jamhuriyar czech A Najeriya masana tattalin arziki na nuna matukar damuwarsu kan yanayin da kasar ke ciki duk da cewa alkalin hukumar kididdiga ta kasar na nuna tattalin arzikin Najeriya na samun tagomashi. idan ana ƙididdiga aka ce tiriliyon shida za a ga kuɗin ya karu da yawa amma idan ka mai da shi a dala sai ka ga ƙaruwan bai yi wani yawa ba mu muna ganin akwai zagon ƙasa da ake ma ƙasar najeriya A yau al'ummar musulmi a sassan duniya da dama ke bikin zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda akasari ake a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. ba wai sai abin da annabi ya yi ba ko sahabai suka yi shi ne dole zama addini wato dukkan abin da yake annabi bai hana ba Allah bai hana ba ijma'i bai hana ba na malamai ta hanyar kiyasi babu inda za a iya hana shi to a iya yi kafin waɗannan da ma wasu rahotannin zan so shirin ni da cikakkun labaran duniya sunana Umai Masani Abdulmomin. Amurka ta yi watsi da zargin da Venezuela ke mata cewa hukumar tsaro ta CIA na shirya yadda za a kashe shugaba Nicolas Maduro da mambobin gwamnatinsa. ma'aikatar cikin gidan amurka ta ce kasar kawai ta nemi yadda za a shawo rikicin siyasar kasar ne ta fuskar dimokuraɗiyya wani babban minista a venezuela a jiya asabar ya fito yana cewa akwai 'yan kasar amurka uku ciki har da jami'in soja da suka kama saboda zargin kitsa ta'addanci a kasar sannan akwai wasu 'yan sifaniya biyu da jamhuriyar czech da su ma ake tsare da su babu dai wani tsokaci kawo yanzu daga gwamnatin madrid ko prague Relations with United have deteriorated. Wakilin BBC kene ne yake cewa alaka tsakanin Amurka da Venezuela ta yi tsanani inda ake zaman tankiya tun bayan zaben shugaban ƙasa na watan Yuli. Wata bindiga da tankar mai ta yi sakamakon haɗarin da ta yi ya yi sanadin rayukan mutane sama da ashirin a Haiti. ana kuma ci gaba da samun ƙarin waki a hadarin da ya auku a garin miragwani da ke yammacin ƙasar da ke tsiyaya daga hadarin motar da gobara. Eh, Wani ga nauke nan ke cewa abin ya shafi mutane da dama akwai waɗanda suka yi rauni wasu kuma sun samu munanan ƙuna. Prime Minister Gary Connell ya ce waɗanda lamarin ya yi muni sosai an garzaya da su babban asibitin ƙasar da ke Port-au-Prince. Donald Trump ya ci gaba da sukar da yake yi a kan birnin Springfield na Ohio tare da maimaita zarginsa cewa bakin haure sun karɓe ikon harkokin birnin. Ɗan takarar ya so kai waɗannan hare-hare ne tun lokacin da ya ikirarin da babu gaskiya a ciki a lokacin muhawarar da suka tafka da Kamala Harris cewa baƙi 'yan Haiti na cinye karnuka da Robert ya shaida BBC cewa kalaman Trump sun tirsasa dole ana kashe karin kuɗaɗe wajen tabbatar da tsaro saboda barazanar harin bam da ya biyo baya. Wannan yanayi a yanzu ya tilasta a rufe makarantu da gine-ginen gwamnati. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ana ci gaba da hasashen yanayi mara kyau yau Lahadi a sassa da dama na tsakiya da gabashin Turai. bayan ma makon ruwan sama ya haddasa ambaliyar da ta yi sanadin rayuka akalla mutum hudu a Romania. Gidaje dubu biyar suka lalace. Shugaba Klaus Lohanis ya ce ƙasarsa na fuskantar matsaloli da sauyin yanayi ke haifarwa. a jamhuriyar czech ma'aikatar agajin gaggawa na cikin shirin kota kwana yayin da mutane da dama suka bata sannan gidaje dubu hamsin na fama da rashin lantarki an kuma rarraba wa mutane buhuhunan ƙasa domin hana ruwa shiga gidajensu ƙasar poland kuma ta kwashe mutanen da ke kan iyakar da ta haɗa su da jamhuriyar czech bayan ɓallewar ruwa daga wani kogi Poland, the Prime Minister Donald Tusk has visited the worst. Wakilin BBC ya ce Prime Minister Poland Donald Tusk da ya ziyarci yankin ya ce rabansa da su ga irin wannan tun shekarar 1997 da mutane 100 suka mutu. A can Austria ma haka ake fama da iska mai karfin gaske da ke tafi da ruwan sama. 'Yan sanda a India sun kama shugaban asibitin Kolkata inda aka yi wa wata ɗaliba da ke koyon aikin likitanci fyaɗe da kuma kashe ta a watan da ya gabata. Sandip Ghosh ana tuhumarsa da lalata shaidar da ke da alaƙa da laifin. an kuma kama jami'in 'yan sandan da ke kula da yankin dukkanin mutane biyu za su gurfana yau lahadi a gaban kotu an kuma sake kama wani da ake zargi da aikata fyaɗen da kuma kisan sannan a bangare guda ƙananan likitoci na zanga-zanga a babbar cibiyar lafiya da ke kolkatan suna nema a cire manyan jami'an gwamnati da 'yan sanda saboda nuna gazawarsu wajen adalci kan kisan da aka yi wa abokiyar aikinsu to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc sai kuma rahotanni inda za mu soma daga venezuela mahukuntan Venezuela sun ce sun kama 'yan kasar amurka uku da kuma biyu 'yan asalin sifaniya guda kuma ɗan jamhuriyar czech waɗanda take zargin su da kitsaye da za a tare da hankali a ƙasar ministan cikin gidan kasar ya ce an kuma kwace makamai da dama a hannunsu da suka ko da suke shirin amfani da su don kashe shugaban kasar nicolas maduro da kuma wasu manyan jami'an gwamnatinsa ga karin bayani a cikin wannan rahoton na aisha shirin baffa gwamnatin venezuelan ta ce 'yan sifaniyan da ta kama na da alaka da hukumar leƙen asirin kasar su ko da yake gwamnatin sifaniyan ta shaidawa wa kafar yaɗa ta cewa mutanen biyu ba su da wuta alaka da hukumar leƙen asirin a wani taron manema labarai da ya gudanar a jiya asabar ministan harkokin cikin gidan venezuelan ya ce ba su mamakin kama mutanen ba kuma a kodi yaushe kuma yan asirin spaniya na kare kanta daga duk wani abu da za a ce yan kasar ta sun aikata ya ci gaba da cewa mutanen da suke tsare da su din sun shaida masu cewa akwai wasu ɓata gari a cikin ƙasar da ke neman kashe shugaba maduro da mataimakiyarsa delcy rodriguez da shi kansa ministan da ma wasu manyan jami'an gwamnatin su. amurka dai tuni ta musanta waɗannan zarge-zarge inda ta ce duk wani zargi na cewa akwai hannun ƙasarta wajen kitsa hambarar da gwamnatin shugaba maduro ba gaskiya ba ne kamar mutanen ya zo ne a yayin da ake zaman doya da manja tsakanin gwamnatin shugaba maduro da amurka da kuma spaniya mahukuntan spaniya sun buƙaci a ba su cikakken bayani akan ɗan ƙasar tasu da venezuela ta ce ta kama sannan kuma a ba ta damar ganawa da shi a ranar juma'ar da ta gabata a ministan harkokin wajen venezuela ya san macin jakadan spaniya don ya yi musu bayani akan wasu abubuwa da suke zargin kasar tasu da aikatawa haka kuma ita ma amurka a ranar alhamis ta ce tana harin waɗanda ke da hannu wajen ayyana nasarar mr maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi an dai ayyana mr maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan yulin da ya wuce A gaida Aisha Sharif da wannan rahoton. To hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBC ta fitar da wani rahoton da ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru zuwa naira tiriliyan 6.95 wannan shekara ta 2024. Rahoton ya ce bunƙasar tattalin arzikin ya ƙaru ne sakamakon kayan da Najeriya ke fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare wanda ya zarta shekarar bara na naira tiriliyan 6.95. hamsin da biyu. Sai dai masana tattalin arziki na ganin akwai buƙatar ƙasar ta mayar da hankali wajen samar da naira ko wajen samarwa naira ta goma shi akan dala. Ta fito da hanyoyin da za su sassauta matsin rayuwa da ake fuskanta sakamakon ƙarin kuɗin mai da na makamashin lantarki da sauransu da gwamnati ta yi. Malam Sha'ibu Mikati masanin tattalin arziki ne a Najeriya ga kuma ƙarin bayani da ya yi wa Zubairu Ahmad. masu iya magana a ƙasa sukan ce wai zo mu ci abinci ya ma fi cin abincin daɗi. Labarin duk da za a baka in dai mai daɗi ne yana da daɗin saurari. A ababen da ita wannan hukumar ƙididdiga ta ƙasar Najeriya ta fitar ba ƙarya ba ne. Uh, babu shakka uh, gwamnatin kasar najeriya ta shiga kasuwa don ta bashi na dala miliyan 500 uh, na dala a cikin najeriya kuma an samu wanda suke da niyan bata bashin sun aji kusan miliyan ɗari tara. muna alfahari da shi kuma nasara ce kusan kowane lokaci gwamnatin najeriya ta bayyana cewa tattalin arzikinta na samun ta goma shi sai kuma a ga 'yan kasar na korafi game da matsayin da suke fuskanta saɓanin yadda ake gani a sauran sauran kasashen duniya shin wannan tagi ne ne bata shiga ciki ba ko kuwa dai akwai wata manufa game da hakan a'a wato alkalma idan aka ba da su gundari ba za su iya ba mutane ainihin menene makasudin alkalman suka fito a yanda suka fito ba babu shakka tattalin arzikin ƙasar najeriya ci gaba amma wasu da sukan ci abinci sau uku sun dawo suna ci sau biyu ba don komai ba saboda hauhawan farashin kayayyaki na masarufi ne da abinci kuma abin da ke jawo wannan hauhawan farashin kayayyakin cire tallafin da ake da ake bayarwa a man fetur da kuma yanayin karya darajar naira da tallafi da aka cire wajen makamashi wato lantarki wallahi in ma akwai wanda suke jin daɗi to kalila ne. To yanzu gashi an samu ƙarin da ya kai kusan naira tiriliyan 6.95 ya zarta na shekarar da ta gabata wanda kuma gwamnatin ta danganta da fitar da kaya ciki har da ɗanyen mai zuwa turai da amurka da asiya shin zuwa yaushe ne ake sa ran 'yan ƙasa za su shaidi wannan sauyin idan ana ƙididdiga aka ce tiriliyan shida za ga kuɗin ya ƙaru da yawa amma idan ka mai da shi a dala a farashin naira a yau sai ka ga ƙaruwan bai yi wani yawa a bara a dala kowace guda ɗaya naira ɗari bakwai ne to yanzu dala ɗaya ta kai naira dubu ɗaya da ɗari shida ƙarin ya tashi daga dubu ɗari biyu dala dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari biyu da ashirin kaga ƙarin ba wani ƙarin jaye ka dawo ba ne yan ƙasar najeriya wallahi in ka ci sa'a kashi uku ko biyar bisa ɗarin nan za su iya cewa eh suna ma iya numfashi kaman da. To sai gashi kuma ba ga haka eh, akwai wasu bayanai da ke cewa eh, naira ta ƙara samun ta goma shi kamar tana farfadowa. Mu muna ganin akwai zagon ƙasa da ake ma ƙasar Najeriya. Idan ka dubi wato kimiyyan darajar kuɗaɗe tsakanin wannan ƙasa da waccan ƙasa, a gaskiya kowace dala ɗaya bai kamata ta wuce naira dubu ɗaya ba ta yi da yawa dubu ɗaya da naira hamsin. Mun kasa gane menene yasa 'yan kasuwan suke mana irin wannan lokacin shugaban kasa goodluck jonathan muna da kudade kwance sama da dala biliyan hamsin da allah ya sa mun samu an aje kudin nan wallahi tallahi matsalolin da muke da su yanzu da ba a samu ba yanda muke kashe kudi muna tafiyar da mulki ya kamata a sa takunkumi a tsuke bakin aljihu a daina almundana mu ma mu fahimci cewa rayuwa fa ta canza to dole ka rage wasu abubuwa da kake yi Malam Sha'ibu Mikati ke na masanin tattalin arziki a Najeriya. To anan kuma gwamnatin jihar Nasarawa da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ce ta ce tana ci gaba da lalubo hanyoyin bunƙasa samar da aikin yi ga matasa, ciki ko har da inganta sana'ar damben gargajiya don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Dangane da haka ne ma'aikatar wasanni ta jihar ta shiga wannan harka ta damben gargajiya. don inganta wasan ta yadda masu yin ta za su fi cin muriya fiye da yadda ke yin ta a yanzu. Ahmad Wakili ya yi mana nazari akan wannan yunkuri ga kuma rahotonsa. gwamnatin jihar dai ta sha alwashin ɗaukaka damben gargajiya domin mayar da shi tamkar damben zamani na boxing da guje-guje da dai sauran wasanni da suka yi fice. Honorable Jafar Ango shine kwamishinan wasanni a jihar. Na tambaye shi ko wannan yunkuri nasu zai kai ga ci? tun fil azan akwai masu dambiyan gargajiyar na a jihar nasarawa sun yi fita sosai ba da wasa ba kusan an san da su a cikin jihar nan gaba daya amma yanzu ana yi ne kuma da matasan din ba su ƙara ba su goyon baya saboda mekons abin su haka kawai yanayin ƙasar nan yanzu nan matasa gara kala tilasta musu duk wanda zai harkar shi ayyukan da zai kai mishi samu da cin gaba dole a basu haɗin kai kuma shi gonar mu mutum ne mai son matasa mutum ne mai tausayi mai son talakawa shi yasa shi ma ya babu ya bamu haɗin kai domin mai domin a samu cin gaba da zaman lafiya a wannan ƙasar namu to kowane irin tanadi suka yi don ganin an samu nasarar wannan yunkuri akwai jihohi da suka gaya cewa za su zo jihar Nasawa kusan jihohi guda bakwai zuwa takwas wanda za a yi gasa damben gargajiya inda za mu samu magaya za a yi zuwa gaba nan za a yi haye da su su suna wannan wasan kowane kwamishina zai kawo 'yan wasannin shi za mu tafi da yan dambe mu ba, an ko da sai buga da su daga nan ana ana yi kaga samu cin gaba da a ce kawai dambe ya zo ya tsaya ne kawai arewa to ko yaya kungiyar damben gargajiya a jihar Nasarawa ta ji da wannan mataki na gwamnatin Idris Umar Bambarewa shine sarkin yakin damben gargajiya a Najeriya kara na 27 ina wannan harkar shi mai girma gwamna ya sani kuma akwai mutane a karkace na sama da dubu ɗaya da wani abu kuma kullum ina ba su shawara lalle su yi abin kansu kuma jihar Nasarawa jiha ce wanda ta gaji dambe wanda duk Najeriya ba inda ake alfahari da dambe daga jihar Nasarawa sai jihar Kebbi wanda su ne ake gadara da harkar dambe sai jihar Kano sai Katsina kuma shine harkar da matashi zai yi ya gina kanshi wai shin kana ganin wannan shiga da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi zai kawo wani canji in Allah ya yarda ai duk wanda bai tare da gwamnati bai bai ji daɗi ba akwai wasan da zamu interstate kamar jihohi guda shida zuwa bakwai wanda mai girma gwamna ya ɗauki nauyin wannan wasannin kaga duk wani wasan da za ka kashe kuɗi sama da naira miliyan ashirin in ba gwamnati bane ai ba wanda isa su ma masoya damben a jihar ta nasarawa sun bayyana ra'ayinsu game da matakin bunƙasa wasan na al'ada. Wasan nan yana ƙara darajar nasarawa. Duba ni kaina daga mai tama nake tasowa yanzu wurin nan saboda ra'ayin gidan damben nan kuma saboda nan suna ba da kariya da zaman lafiya kuma ana wasa mai kyau. Kuma na ji daɗin da gwamnati ta tsaya ma masu gidan damben nan sosai. Idan mai kungiyan ya iya sanin yadda yake tafiya da mutane sai a shekara hamsin yana tare da gidan damben nan. Kuma ya kamata su dinga haƙuri da 'yan dambe. Akwai da yawa wanda Da ta hanyar damben na suke ci da iyayensu. Sana Abubakar Adam Funtuwa ni jami'i ne na yada labarai a kungiyar dambawari to gaskiya al'amari ne zan isa na ci gaba da ya sami duniyar dambe da magoya bayan dambe da makallata dambe da su kansu 'yan dambe ga baki daya da masu gidajen dambe domin kuwa gwamnati ta fara gane cewa akwai hanyoyi da dama na rage zaman banza da ake yi suka zo gidan dambe su gane cewa lallai ba san cewa akwai inda ake taɓa matasa ba a canza musu tunani sannan kuma a rage musu wato tunani tunanin mutanen banza inda za ga matashi ya zauna yana ihu yana shewa na tsawon awoyi ya manta duk wata damuwa da ke kan shi sannan kuma wasu matasan ga nan nan sana'a ce suke wannan nuna cewa in dai as long as eh, ma'aikatar wasanni tana nan to wasan dambe yana nan. sunana usman yalo dan tata pro na guramada na jihar nasarawa state gaskiya ni na farin ciki da gwamnatin nasarawa state ta shigo cikin wannan wasa ne na wasannin gargajiya na tun da tun al'adar mutanen da kuma ba mu yada shi ba mun taso har yanzu muna yin sa ka gwamnati gwamnati gwamnati ta shigo ta mu support kuma ta mu goyon ba mun ji dadi kuma muna mata godiya abin jira a gani a nan shine ko wannan hobbasa da gwamnatin jihar nasarawar ke cewa ta yunkuro zai daure? ganin wasu gwamnatoci a baya na yawan shiga al'amuran matasa amma abin baya daurewa? lokaci ne zai fayyace haka ahmad wakili sashen hausa na bbc daga jihar nasarawa a najeriya To da haka agogo muke cewa karfe bakwai saura minti goma sha bakwai a Najeriya wato saura minti goma sha uku kenan ko sha hudu ne a Najeriya Nijar Kamaru da Chadi karfe shida saura minti goma sha uku kenan agogon GMT Umai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. a cikin shirin an ji cewa amurka ta yi watsi da zargin da venezuela ke mata cewa tana shirya yadda za a kashe shugaba nicolas maduro da mambobin gwamnatinsa a fadin duniya ke bakin zagayowar ranar haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda aka sare aiki a ranar 12 ga watan rabiul awal wanda a bana ta zo a daidai ko in ce ta zo daidai da sha biyar ga watan satumban dubu biyu da ashirin da hudu a filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu abokin aiki na yusuf tijjani ya tattauna da shek haliru maraya wanda ya yi mana bayani akan mahimmancin bikin maulidin wata ne da allah subhanahu ta'ala ya yi wa halittarsa kyautar da babu irinta shine manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma wata ne na farin ciki domin wata ne da masoya manzon Allah suke nuna godiya ga Allah subhanahu ta'ala a kan ba su kyautar da tafi kowace irin kyauta daraja wato kyautar annabi Muhammadu ba halitta annabi Muhammadu ya fi kowace irin kyauta sannan wata ne da ake nuna soyayya ga ma'aiki wata ne da ake nuna girmamawa ga ma'aiki wata ne da bayan Allah suke samun farin ciki mara iyaka idan ya zago saboda haka a takaice na cikin matuƙar farin ciki kamar yadda sauran masoya manzon Allah su da amince Allah su tabbata a gare shi da jama'a gidan shi sarkaka suke cikin farin ciki. Wace shekara aka fara yin bikin maulidi kuma wa fara yi? Wato shekarar da aka fara yin maulidi irin yadda ake yi dinnan a rika karanta kasidu a rika faɗin wasu abubuwa waɗanda suka shafi manzon Allah kaman mu'ujizozinsa kaman kususiya da Allah ya masa kaman falala da Allah ya masa kaman magana akan abin da ya faru a lokacin haihuwarsa da lokacin rayuwarsa da makamantan irin waɗannan an fara ne a garin irbil da yake cikin ƙasar iraki a yanzu hijira na da shekara 604 wanda ya daidai da miladiya dubu ɗaya da ɗari biyu da bakwai wato a lissafin hijira yau shekara ɗari takwas da arba'in da biyu da fara maulidi irin yadda ake yi yanzu dinnan ta hanyar karanta kasidu da sauransu sannan kuma wanda ya fara shine sarkin irbil na wannan lokaci dini wani mutum ne mai yawan ilimi mai yawan adalci mai yawan hankali kamar yadda ibn kasir ya siffanta shi to a wannan shekara yana shirin maulidin sai allah ya kawo wani malami ibn dihiya wanda ake kira umar dan hassan abul kaddabi baban kaddabi to ya samu sarkin irbil yana shirin maulidi sai ya rubuta mashi kasida wacce ta shafi manzon allah ya kuma koya mai kasidar saboda jin daɗin wannan kasida sarki ya ɗauki dinare ɗaiɗaiɗai a wancan lokaci dinare dubu ya ba ibn dihiya a yau a kudin najeriya dinare dubu ya fi rabin biliyan ya kai wajen naira miliyan ɗari biyar da dubu hamsin da tara da ɗari uku da tamanin kamar kasancewar wata ne watan maulidi za a iya cewa bikin ya kai kololuwa na shi wannan bikin maulidi da ake wato bikin maulidi yakan kai kololuwa ne a daren sha biyu ga wata wato ranar sha ɗaya ga watan rabil awal kenan da daddare wato daren da an wayi gari an shiga sha biyu ga wata to a wannan dare ne bikin maulidi yakan kai kololuwa domin shi ne daren da aka haifi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi din. A kodan da za a yi cewa su suna yin wannan mauladin a kusan daukacin shekara misali ba ma a wannan wata ba shi mauladin nan akwai lokacin da aka keɓanta a rika yin shi ne ko kuwa wasu na iya yi kowane lokaci kamar yadda muka ga wasu na yi wato kowane lokaci a iya yin murna da samuwar manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi amma babu kamar a yi a cikin rabi'ul awwal sannan a cikin rabi'ul awwal din babu kamar a yi wato ranar sha ɗaya ga watan rabiul awal da daddare wato a waye gari sha biyu ga watan rabiul awal eh, na waiwayi ka a kowane lokaci a iya yin maulidin manzon Allah amma babu kamar lokacin da na faɗa a baya wato shine ranar sha ɗaya ga watan rabiul awal da daddare a wayi gari sha biyu ga wata. kamar me ake yi a waɗannan tsawon waɗannan kwanaki na wannan wata na maulidi wato abubuwan da akan yi dukkan wani abu na alheri a iya yin shi domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba halitta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kyautar da tafi kowace kyauta kyauta akan yi kasidu na yaban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar yadda ka sani manya-manyan sabai irin su "Sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali abdullahi na abbasin abdurrahman na aufin da sauransu dukkansu sun wa manzon allah kasidu irin su Hassan ibn Sabitin Allah shi kara musu yadda ga baki daya to a lokacin Maulidi a iya yin kasidu ne ban annabi a iya yin lakcoci waɗanda suka shafi yin bayani akan wani abu da ya shafi manzon Allah sannan kuma a iya ciyar da bayan Allah a iya shayar da bayan Allah a iya wa bayan Allah suturu a iya ziyartar asibiti a biya wa waɗanda ba su da hali kuɗin magani a kaiwa mutanen da ke kwanciya a asibiti abinci misali a iya ziyartar gidan yari a biya wa mutanen da ke cikin gidan yari sanadiyar sun kasa biyan kuɗin tara da aka yi musu misali ko a kai wa 'yan gidan yari abinci ko a kai musu sabulai da makamantan haka wato dukkan wani abu wanda yake halal a iya yin shi domin nuna girmamawa ga manzon Allah nuna soyayya ga manzon Allah nuna godiya ga Allah akan ya bamu annabi Muhammadu to gashi kai batun irin abubuwan da ya kamata a yi na bukukuwa a irin wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa da wasu sun saba yin yanke-yanke dinkuna da kuma dafe-dafe na girke-girke daban-daban a wannan yanayi da ake ciki me za su yi kenan wato a wannan yanayi da ake ciki shi manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi duk yanayin da aka shiga yana da masoya masu arziki yana da masoya waɗanda suke mabukata saboda haka yadda aka saba masu arziki masoya annabi su wadata sauran bayan Allah waɗanda ba su da hali sanadiyar murnar zagayewar lokacin da aka samu manzon Allah saboda haka wanda yake da hali abinci ya ciyar da bayan Allah ya shayar da bayan Allah ya wa bayan Allah suturu ya je gidan yari tare da sauran 'yan uwa a biya wa 'yan gidan yari tara domin su fita daga cikin kangin da suke ciki a kai musu abubuwa da ya zai kyautata rayuwarsu a je asibiti da sauransu koyaushe duk halin da aka shiga ina maimaitawa annabi yana da masoya mawadata to su ga waɗanda suke cikin wani yanayi na matsi waɗanda mai yiwuwa galibi halin da ake ciki ya tauye armashin wannan maulidi a gare su su me za su yi abinda za su yi murna ko murna mutum ya yi bai da komai sai ya murna wannan shine lokacin da aka samu manzo Allah ya yi maulidi dama maulidin dai ya tattaru ne akan murna zagayowar lokacin da aka samu alherin da ya fi kowane alheri saboda haka kan mutum ya matsa wa shi ya ci bashi ya ce sai ya yi wa wasu bayan allah abinci ko ya abin sha ko sutura da sauransu ko murna mutum ya yi ko azumi mutum ya yi ko ziyarar yan uwa mutum ya yi da ya cewa bari in ziyarci ne ko kira a waya bari in kira wani in gaida shi domin in nuna murnar zagayowar lokacin da aka samu zala ya yi maulidi yanke-yanken da ake yi da abincin da ake dafawa da surun da ake da ma dukkan da alawa da ake rabawa da biskit da koma menene na alheri kai ya takaice kawai ga musulmi a'a dukkan bayan Allah da musulmi da wanda ba musulmi ba a faranta masa rai a wannan lokaci kamar yadda ake so a kowane lokaci sanadiyar zagayowar ranar da aka samu manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi su mata yayi mata wasu da suke cikin gida misali ake so su yi nasu irin waɗannan bukukuwa na maulidi su zauna a cikin gida misali ko su yi karatun alkur'ani ko karatun ƙasida, ko su yi abinci su aika wa makota su kyautata wa halitta Allah a wannan ranar ko su zauna su rika sa kasussuka na yaban ma'aiki ko na tarihin ma'aiki tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi. ko su kwalliya a iya gidansu mazansu su gani sosai sosai su ce yau mun yi wannan ne sanadiyar zagayowar ranar da aka haifi ma'aiki kamar yadda ake so koyaushe mu kyautata muku yau ma muna ƙara kyautata muku wato a takaice dukkan wani aiki na alheri mata su yi shi a wannan lokaci domin nuna murnarsu akan samuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kasancewar akwai bambancin aƙida a addinin musulunci da wasu suke ganin cewa wannan maulidi bai halatta yi ba ta yaya za ku mu'amalanci masu irin waɗannan tunani a irin wannan rana ta yau eh, masu irin wannan tunani su a nasu tunanin wato su hana irin wannan shine nuna soyayya su ga annabi fahimta su kenan Sau da kar abin ya kawo saɓani, kar abin ya kawo suka juna su kuma masu yi suna ganin yi din shine nuna soyayyar mu ga manzon Allah saboda haka kowa yana yi ne a bisa fahimtarsa amma abin da nake so mutane su fahimta ah, za ka ji waɗanda sukan ce kar a yi ɗin hujjarsu ne annabi bai ba sahabai ba su yi ba yau za ka gani idan ramadan ya zago ana karanta alkurani ana fassara shi da dukkan yarurruka a ko'ina a duniya misali ana fassara da fulatanci da inyamuranci da hausa da turanci da makamantan wannan domin a watan ne aka saukar da alkur'ani wannan irin tafsiri da ake yi dinna annabi bai yi shi ba amma ga shi da mai cewa a maulidi da mai cewa kar a yi maulidi dukkansu suna yin tafsirin alkur'ani ashe wannan ya nuna cewa annabi in bai yi abu ba haramun ba ne domin annabi ba shi da majabaki wanda a ramadana ya ware shi na ja mushi baki yana mushi fasara kamar yadda ake yi a yanzu Shak Halliru Maraya ke na malami a Najeriya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti talatin cikin shirin hantsi a gaida Aisha Sharif Baffa da ta tsara shirin lawal Nuhun Suleiman Yisa da ni da ku Umai Masani abdulmomin ke cewa sai da hantsan.